إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله والصلاة والسلام على محمد رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين muna godiya ga Allah maɗaukakin sarki <clears throat> wanda ya ba mu ikon sake addu'a don mu ci gaba da karatu a cikin littafinmu mai albarka wato yi na ila rabbil alamina. Darasinmu da ya gabata shine darasi na biyu a cikin wannan littafi, inda muka kawo a ƙarshen babi na biyu, babi a babi na uku mai bayani akan falalar alwala. Yau kuma yin Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙaddara bisa ga baiwa ta za mu fara farkon darasi na uku. Wanda shi wannan farkon darasin namu na uku za mu fara ne da farkon babi na uku. A darasin namu na uku za mu fara ne da ainihin gaba daga cikin fasali na babe na uku. Babe na uku yana bayani game da falala ta alwala da kuma falala ta sunna alwala, inda a cikin wannan babin na uku, Malam ya ƙulla babe mai a fasali mai bayani akan falala ta kiran sallah wanda shi wannan fasali Shi ne farkon darasinmu na uku yau za mu fara da shi malam ya ce fadlul azani falalar kiran sallah kamar malam na son ya bayyana mana cewa ku sani ya ku bayin Allah akwai falala mai girma game da kiran sallah na ɗaya daga cikin falalolin kiran sallah al'azanu ajruhu azimun wa thawabuhu jalilun kiran sallah sakamakonsa ko ladarsa mai girma ce sakamakonsa shi ma bayyananne ne ma'ana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana bananar kiran sallah a hadisai mabambanta. Fi sahihain ya zo a ruwayar Buhari da Muslim, an abi Hurairata radiyallahu anhu wa arda, wannan hadisin daga Abu Huraira Allah ya ƙara mishi yarda, yake cewa anna Rasulallah sallallahu alaihi wa wa sallam qal annabi tsira da aminci tabbata gareta sa ya ce, Lauya alamun nasu, da a ce mutane sun san inda mutane suna da masaniya ma bin nida'i abin da ke cikin kiran sallah wasabbil awwali da sau na farko, inda mutane na da labarin abin da Allah ta'ala ya yi tanadi na falala da baiwa da gawara da rahama a cikin kiran sallah da kuma samun sahun harko sun malam yajidu sa'an ne ya zama su mutane ba za su samu sau na ba ga sallah illa ayyastahimu sai in sun yi ƙuri'a ba ka samun tsawon warko sai da ƙuri'a illa an yastahimu alayhi sai sun yi ƙuri'a game da wannan tsawo na farko lastahamu da ko mutane sun yi ƙuri'a saboda ɗai su samu wannan tsawo na farko kenan idan muka lura ya ku bayin Allah ana faro wasu daga cikin ‘yan uwanmu inda mutum zai ji an kiran sallah sai ya zama ne, a kai lokacin da za a yi ikama, a kai lokacin da za a tayar da sallar, a zo a yi raka'a guda ko a yi raka'a biyu yana nan bai hukumta komi ba, wanda kuma yana da dama na ainihi ya zo, ya samu sallah dan ya samu wannan falala amma bai yi haka ba to duk wanda ya kasance yana yin haka na zama ne a ta da sallah kuma yana da zarafi da dama bai ba to ya sani cewa an kwaro shi kuma an kamo shi kuma an shawo shi ma'ana an tsere mai da tarin lada mai yawa to shi ne malamin ya ce lastabaqu ilayhi da sun yi riganganci ya zama kaga mutane suna rigangan wajen sahun gaba wanda yau a wannan rayuwar tamu da take juyawa za ka ga idan aka ce ga wani abu kila waɗanga wayoyin na da muka amfani da su a ce da ka sa lamba kaza za a baka naira kaza za ka ga muna gaugawa muna himma don mu samu wannan gara basa to amma ga gara basa tabbatacciya wadda idan ka dore ka doge a kanta to za ka samu falala mai girma a ranar alkiyama da sakamako babba amma sai zamana muna yin ko ga abin da sahun gaba ne ba wani ana wata guda ana sallah bai samu tsawon gaba ba wani ba tsawon gaba bai dame shi ba to yau wanda bai san cewa tsawon gaba na da tasiri ba ya je na da tasiri da haka kenan akwai buƙatar a gani a ƙasa ya ai kiran sallah mutane na gogoriyo kowa ya samu tsawon gaba sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce walau ya alamuna da a ce su mutane sun san Mafil fil atamati abinda a cikin yin sallar isha al'atama al'isha aka malam ibnu abi zaid al ne. rahimahullahu ta'ala ya ambace ta a cikin littafin sa na risala salatul atama sallar isha'i inda mutane sun sa abinda a cikin sallar isha wasu da sallar asuba la da mutane za su rinka zuwa sallar isha da sallar asuba walau haduwa ko da da rarrahe ne ko da suna jan jikinsu ƙasa su zo masallaci da sun yi haka sai zama da suna ƙoƙarin yin sauko su zama cikin masu attahaji saukon zuwa masallaci mutum gashi yana tayya yana jan jiki ne ƙasa ba don komai ba sai dai ya samu zuwa yin sallar asuba ya yi sallar isha ya sa zan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana waɗannan sallolin guda biyu na asuba da kuma isha cewa suna da nauyi ga waɗanda yake murahukai ne da haka duk wanda ka ga bai sallar asubahi sa'annan kuma baya sallar isha to ya samu wani nau'in yanki na alamu na ainihin munahuci don haka tsare waɗanda salloli alama ta ta alheri ga bawa kuma mala'iku suna shaida akan bai yin sallah musamman ta asuba lokacin da za su zo canjin aiki waɗanda suka kwana tare da kai za su tahi waɗanda za su wuni tare da kai kuma su ma sai su abu na biyu daga cikin falala ta kiran sallah wato shi ne muadhdhinu lahu a Mitlu ujuri man salla ma'ahu shi mai kiran sallah ana bashi lada ta kwatankwacin duk wanda ya zo ya sallah tare da shi ma'ana akwai lada kwarai da Allah subhanahu wa ta'ala ka ba mai kiran sallah in ya yi kiran sallah kamar wanda imamu tabarani ya yi ruwaya imamu albani ya ce ruwaya ce ingantacca rawar tabarani yu wasu hahawul albani yu imamu tabarani ya yi ruwaya imamu albani ya inganta ruwaya imamu tabarani an abi umamata daga baban umama radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci tabbata a gare sa yake cewa al mai kiran sallah ya gafiru lahu mada yughfaru lahu ana gafarta masa mada sautau duk inda sautin nashi ya kai Allah ta'ala zai gafarta masa wa ajruhu ladarsa misla ajri man sallama abu kuma za a ba shi lada kwatankwacin duk wanda ya yi sallah tare da shiya shi ne kiran sallah wanda kaga hadisi abisi ne ingantacce shi yasa dan ke nuna ba bayan Allah kyamar kiran sallah amma ana cewa mai kiran sallah wai bai samun kuɗi da haka sai zamana a samari suna tsoron su yi kiran sallah saboda kada su rasa kuɗi ko kan su rasa abin da za su yin aure in kuma waɗanda yake ba samari ba kowa dai yana gudu yana tsoro wai kai ya gaza samun kuɗi wannan ba haka al'amari yake ba akwai alheri akwai albarka a cikin kiran sallah kuma arziki na Allah ne ai akwai ladanai mawadata masu kuɗi masu hali kuma suna nan akan kiran sallah kullum arzikinsu su karuwa yake na uku daga cikin falala ta kiran sallah wanda a za mu ji shine al mai kiran sallah yughfaru lahu ana masa gafara mada sautahu duk inda sautinsa ya kai in mun lura na biyu ya yi kama da na uku amma dai akwai bambanci saboda abin da attakin gaba ta biyu shine mai kiran sallah yana da irin ladar duk wanda ya yi sallah tare da shiya sai dai a hadisin an ambaci gwargwadon aman sautin mai kiran sallah wanda wannan gaba ta uku ita kuma tana magana ne akan cewa mai kiran sallah ana gafarta masa a duk iya inda ake jin sautinsa ma'ana Allah ya ne masa gawara rawan nasa'iyu imamun nisa'i ya yi ruwaya wa sahahahu al-albaniyu imamu al-albani yace ruwaya ruwaya ce wadda ta inganta an bara ibn adib ayo ruwaya daga bara'u dan adib anna nabiyallah hakika annabin Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ala annabi ya ce inna allaha wa mala'ikatahu lalle Allah da mala'ikunsa yusalluna ala safi al-muqaddami suna yin addu'a Allah da mala'iku suna yin salati ga ainihi saho na gaba bi ma'ana sahun warko kuma mun sa assalatu min Allahi ar-rahma idan aka ce Allah ya yi salati ga bawa to Allah ya yi mishi rahma kenan su kuma mala'iku idan suka yi salati ga mutum to suna neman masa gawara kenan wanda asahun gaba ga sallah Allah yana gafarta masa mala'iku kuma suna neman masa gawara kaga alheri bisa ga alkhairi wal mu'adhdhin shi ko mai kiran sallah yughfaru lahu ana gafarta masa madda sautihi duk inda tsawon sautin sa ya kai ubangiji ta'ala yana yi masa gawara wa yusaddiquhu man sami'ahu kuma duk wanda ya ji mai kiran sallah yana gaskata shi min radabin na abin da yake danye wa yabisin da abin da yake busasshe na in mun lura idan Allah ta'ala yana son abu ya jiya sai abin ya jiya kaga kenan itace suna jin mai kiran sallah suna jin abin da mai kiran sallah yake waɗi kuma suna yin shaida aka sauran abubuwan da ba su da rayuwa abubuwan da abu su su ma suna ji dama duk abin da Allah ya so ya jiya zai jiya bayan haka shi lada ne mai kiran sallah walahu mithlu ajri man ma ma'ahu kuma za a bashi kwatankwacin lada da duk wanda ya sallah tare da shi sannan gashi yana samun shaidu na sauran abubuwa ɗanyu da busassu da za su ba da shaida ga mai kiran sallah a ranar alkiyama kuma Allah ta'ala ya tara mishi ya ajiye mishi tarin lada na hudu daga cikin falala ta kiran sallah ya ku yan uwa musulmi saboda mu ɗar ma'anniya mu ƙara himma mu zare damtse mu sa ƙoƙari don mu shiga cikin masu yin kiran sallah don mu ci riba mu samu fa'ida da gafara da rahama da Allah ke basuwa ga masu yin kiran sallah na daga cikin falalar kiran sallah ya ɗauwalu onokahu ana tsawaita wuya na mai kiran sallah fi Zahamil kiyama a cikin gwamatsan alkiyama ma'ana ranar alkiyama Allah zai sa a yi wani manjamali kamar wanda kasan in za a yi tarurruka ana buga ko a haƙa wani mandamali inda manya za su hau can sama to ranar lahira za ka ga ga masu kiran sallah can an aza su akan wasu mimbarai na haske na ɗaukaka da girma da matsayi da Allah ta'ala ya ba su a ranar lahira. Rawa Muslimun, Imamu Muslim ya yi ruwaya, an ɗalha tabni ya haya daga ɗalha ɗan ya haya, an amnihi daga ƙanin mahaifinsa, Ola. Ya yace kuntu inda muawiya ibn abi sufyan na kasance a wurin muawiya dan abi sufyan fa jaa wal mu'addin sai mai kiran sallah ya zo masa ya da'uhu ila sala yana sa zuwa ga sallah fa qala muawiyatu sai muawiya yace sami'tu rasulallah na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulu yana cewa almu'adhdinuna masu kiran sallah wato ladanai adwalun nasi a anakan yawmal qiyama sune mafiya tsawon wuya a ranar alkiyama ma'ana Allah zai ɗaukaka su sun kere kowa saman mimbarai ana ganin su Allah ya yi musu baiwa Allah ya ba su ɗaukaka, Allah ya karrama su, don haka ya ku ‘yan uwa jama'a musulmi, mu ya harama mu shiga cikin ladanci don mu samu namu rabo, mu samu gafara Allah ta'ala na biyar daga cikin fararen falala ta kiran sallah. Kullu man sami al-mu'addin, duk wanda ya ci mai kiran sallah, ya lahu yana yi mai shaida bil fadli da falala min aduwi daga maƙiyi ko maƙiyinka na zai maka shaida au sadiqin ko mai gaskatawa wanda ka kiyayya da kiran sallah zai shaida a kanka wanda ya gaskata ma zai yi shaida a kanka kowane na ya ji sautinka ba makawa sai ya gaskata tsakanin maƙiyi. da mai gaskata duk sai sun baka shaida kai mai kiran sallah ashe kana da falala ashe kana da ɗaukaka ashe kana da girma ashe kana da wani matsayi da Allah ya baka ya kai mai kiran sallah rawal buhari yu al-imam al-buhari ya yi ruwaya an abdurrahman ibn abi sa'at al-ansari daga abdurrahman dan abi sa'at malansari sun malmazini sannan wanda a cikin ƙabilan mazin an abihi daga babansa bayan yana ɗan garin madina kuma yana cikin mazin annahu akbarahu ya ba shi labari anna aba sa'id al-hudri cewa abu sa'idin al-hudri qala lahu ya ce masa inni araka ni ina ganinka tuhibbul ganama kana son jimaki da awaki wal badiyata kana son zama a ƙauye fa kun tafi fi mika idan ka kasance a cikin dabbobinka aw badiyatika ko a ƙauyenka fa azanta bis sala to kai kiran sallah kaga kenan ba yan birni kawai ka kiran sallah ba har da mutanen ƙauye da ka shi yasa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace idza sala idan lokacin sallah yayi falyu'adhdhil lakum ahadukum dayan ku yayi muku kiran sallah da haka kaga kenan ga umarni na yin kiran sallah wanda ya bada dama ga ɗan birni da dan ƙauye yayi kiran sallah saboda irin falala da gawara da rahama da a cikin kiran sallah sai sahabi ya ci gaba da ce mai shi abu sa'id al-hudri farafa sautaka ka daga sautinka bin nida'i da kiran sallah fa innahu la yasma'u mada sautil mu'addin ka san wada al'amari yake babu wanda zai ji aman sautin kiran sallah jinnun aljani ne wala insun ko mutum wala shay'un ko wani abu illa shahida lahu yawmal qiyamah face ya yi mai shaida a ranar alkiyama hatta aljani ma zai ba da shaida a kanka hatta wasu abubuwa da ba su da rayuwa za su ba da keda a kanka a ranar lahira a kan kayi kiran sallah Ola Abu Sa'idin Abu Sa'id yake cewa Samitu min Rasulillah na ji wagga magana daga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kuma kaga hadisi hadisi ne ingantacce saboda ruwaya ce da Imam al Bukhari yayi na shidda daga falala ta kiran sallah al kiran sallah ya turudu shaytan yana kore shaytan kaga kai mai kiran sallah da kawo mandamalin kiran sallah ko mimbarin kiran sallah ko minara ta kiran sallah ko ka rika microphone don kiran sallah to shaidan za ka kora don kiran sallah kora shaidan yake yi isa ya hain ruwaya ta zo bangaren imam buhari da muslim ana bi huraira ta radiyallahu an wannan hadisi an karbo daga abu huraira allah ya ƙara masa yadda qala qala rasulullah sallallahu alaihi wa wa sallam abu huraira yace annabi tsira da amincin Allah tabbata gare sa yace idza nudiya bis sala idan aka yi kiran sallah adabara shaytan shaytan zai bada baya da an ce Allahu akbar Allahu akbar to shaytan zai bada baya wala duradun yana ba da baya yana gudu yana iska hatta la al azan me yasa yake ba da baya me yasa yake shekawa shi shedan me yasa yake gudu yana yin iska don dai kada ya ji kiran sallah bai za qudiyal azanu idan aka kammala kiran sallah aqbala sai shedan ya huskanto bai za su wiba biha idan aka sake yin iqama dabara sai ya koma ba da baya bai za ku biya taswibu idan aka gama a aqbala sai ya sake huskantowa da an wara Allahu akbar Allahu akbar da an wara ashhadu Allah la ilaha illallah aka kai kwari qamatus Sala. to shaidan kawai zai koma ba da baya yi ta tayya sai an kammala aqbala hajja ya tsura bainal mar'i wa nafsi an gama ikama an ware sallah sai shaidan ya dawo dai ya kama ɗan sama mutum tsakanin shi kai ne da zuciya ta yi mi shaidan ka ce ma mutum in ya taho bayan an kabbarta sallah ya kulu uskur kaza wa kaza eh, yana cewa wane Tuna abu kaza tula abu kaza kuma ka zaya ka diba ka gani babu makawa in ka kabarta sallah shaidan zai tai maka yaye yaye malam ya kun yaskur wani abu da baka tuna ba yanzu da ka fara sallah zai kokarin tuna ta sheka hatta ya zallar rajul ai ya zama mutumin nan ya kasance shi wanda da shaidan ya zo ba yasa shi yana cewa ka tuna kaza da kaza ai ya sa ya kasance shi wannan mutum in eh, ya dari kam ko lai ya dari ko ai ya kasance a ta yi zallar rajulu an mutum nan ya kasance in ya dari ai ma ya dari mai san kamsalla raka'a nawa yi ba ga mutum tsaye yana sallah shaidan ya zaka ya ɗauke hankali nai ya tafiyar da tunani nai ya kusar da kulate da lurate ai ya zama da cewa bai san miyar sallata ba bai zalam yadri idan ya kasance bai san bai zalam yadri ahadukum idan aka kai fagen cewa ɗayan ku bai san kam sallah raka nawa yayi ba salasan raka'a uku yayi aw arba'a ko raka'a hudu yayi fale yasjud sajadataini ya sujada sujada biyu wa huwa jalisun alhali yana zaune da yin sujada guda biyu nan babba abin da ya kamata mutane su lura shine idan mutum na sallah ya kai ga matsaya ta bai san cewa raka uku ya ba ko raka hudu yana tunanin cewa raka uku gare ne ko raka hudu bana alal yaqin to ya dawo ya gini akan yaqini ya dauki cewa raka uku ya yi ya sake kawo ta hudu sannan ya yi sajada guda biyu kenan sai ya yi ainihin sajadai na ainihin wato ƙauliya ko kuma na ba'adiyya yana nan zaune duk sanda kan samu irin wannan kwangaba kan baya to haka za ka yi amma idan muka lura nan dai mun ji abin da fa'ida dangane da kiran sallah fa'ida ga da an ka ambata ta shidda in an ka tabba in mai kiran sallah ya fara ɗan na shekawa da gudu yana yin iska in kuma ya gama kiran sallah shi ɗan ya dawo in an ka fara kiran sallah an ka fara iqama ya shi ƙara gudu in an ƙara iqama ya dawo kaga kenan akwai falala kwarai wanda kiran sallah yana korar shedan na bakwai daga cikin falala ta kiran sallah al'azanu na jatun kiran sallah tsira ne lissahibihi ga ma'abucinsa minan nari daga wuta kamar malam ya ce kiran sallah na zama mafarin samun tsira ga ma'abucinsa daga wuta. Rawa Muslimun Imam Muslim ya yi ruwaya, ana na ibn Malikin, daga Anas ɗan Malik, Ƙwala Anas ya ce, dama Anas ya yi shekara goma cur yana hidima ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. كان رسول sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. yugiru annabi ya kasance yana yin kishi idza tala idza al-fajr ko yugiru yana kai farmakin yaki annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance yugiru yana kai farmakin yaki idza tala al-fajr idan alfijiri ya kullu wa kana yastami'u al-adhan annabi yana tsayawa ya saurari kiran sallah idan za a kai ma wani gari farmakin yaƙi aka zo da asuba sai a saurara a jiya wa kana al-azan annabi ya kasance yana saurara kiran sallah ba in a azanan idan ya ji kiran sallah ga garin da za a kai ma farmaki amsaka sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kame daga barin kai ma wannan gari farmaki wa idan ko ba ji kiran sallah ba don duk garin da alfijir ya kullo baka ji kiran sallah ba da wahala a ce waɗannan mutane a ce wai musulmai na wa illa idan bai ji kiran sallah ba ga wannan gari ko alƙarya a bara sai annabi kai musu farmakin yaƙi fasami a rajulan sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ji wani mutum ya kulu yana cewa الله أكبر الله أكبر فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ta annabi tsira da su tabbata a gare sa suka ce alal fitra akan talitta annabi ya ce to akan talitta bi ma'ana suna akan talitta ta musulunci sun maƙala ashadu Allah ilaha illallah shi annabi sallallahu alaihi wa sallam a sun maƙala ta ne ce ashadu Allah ilaha illallah illallah bayan shi can bawan Allah ya yi Allahu akbar Allahu annabi ya ce yana akan talittar musulunci sun maƙala sa'annan mutumin ya sake cewa ashadu Allah ilaha illallah ashadu Allah ilaha illallah Ab'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam sai annabi tsira da aminci tabbata gare sa yace masa kharajta minan nari ka fita daga wuta fa nazaru sai suka diba fa iza huwa sai ga mai kiran sallar ga ra'i mi iza makiyayin awaki ne a ma'azu akuya mi iza awakai bi ma'ana makiyayi ne na awakai mai kiwon awaki shi na annabi ya je yana kiran sallah ya ce a kan talinta ma'ana talintan musulunci da ya kawo wajen shahada ta ni ya kwanko ma da ya ce ka fita daga wuta ko da sahabbai suka je suka dima? sai ya zama da cewa ashe wani makiyayi ne dama can inda muka yi to annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idan ka kasance a alƙarya ko a ƙauye ko cikin dabbobinka ka yi kiran sallah kenan kiran sallah daga cikin falalarsa yana samar da tsira ga ma'abucinsa ta hanyar fita daga gidan wuta rawab ibn maja imam ibn maja rahimahullahu ta'ala ya yi ruwaya wa sahahahu al-albani al ya inganta wannan ruwaya an ibn umara daga Abdullahi dan Umar anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam annabi tsira da aminci sabbata gare sa ya ce man addana duk wanda yayi kiran sallah sintai asharata sana shekara goma sha biyu yana kiran sallah wajabat lahul janna aljanna ta wajaba gare shi da kaga kenan wanda ya fara kiran sallah ya bari bai ma kansa wato a ƙiyamun laili ba kuma bai kula da kansa ba saboda a annabi sallallahu alaihi wa alihi wa ya yi bayani a hadisi ingantacce cewa abdalul a'amali ila Allah mafifitan ayyuka a wurin Allah adwamuha waɗanda aka doge ana yi wa in Allah komi karancinsa to ga shaidu daga annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wanda ya shekara goma sha biyu yana kiran sallah aljannata ta wajaba gare shi wa kutiba lahu ana rubuta masa bi ta'zini da wannan kiran da kiran sallar sa ne yake yi bi kulli yawmin sittuna hasana ka gani ko kiran sallah ba karamin aiki na ba in ka yi shekara goma sha biyu kana kiran sallah daga cikin falalar kiran sallah ya tabbata daga bakin annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah yana sa a wajabta maka samun aljanna ko Allah ya wajabta ma samun aljanna sannan kowane kiran sallah da kai kowane wuri kana da lada sittin wani kulle iqamatin kuma kowace iqama da kai talatuna hasana kana da lada talatin lada sittin ga talatin casa'in kaga mai kiran sallah ya cere ma kowa da suwa don haka mai kiran sallah yana da matsayi yana da falala yana da martaba yana da muhibba da ɗaukaka a wurin Allah subhanahu wa ta'ala rawa abu dawud abu dawud da yayo ruwaya wasu ahawul albaniyu imamul albani ya ce ruwaye ga ingantacca ce an ukuba tabne amirin daga ukuba ɗan amir ƙala ukuba ɗan amir ya ce samitu rasulallah na ji annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kulu yana cewa ya ajabu rabbuka malicinka yana mamaki wannan kalma ta ya ajabu bi ma'ana ajaban mamaki ne ya liku da yake dacewa bi jalalihi ga girman Allah wa azamatihi da kuma buwayar Allah Allah ya yi mamaki in annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce la'a shi wanga sahabin ukuba dan amir ya ce na ji manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa ubangijinka yana mamaki ya kulu ya ajabu rabbuka ka yana mamaki mina na Allah ka mamaki min ra'i ganamin ga mai kiwon dabbobi kamar tumaki da awaki bi ra'asi a shaziyatin wanda yake akan wani yankin dutse yana saman dutse makiyayi ne shaziyatul jabal yana can kan saman dutse wani bangare nashi yu'azzinu bis sala yana kiran sallah ga ya canza dabbobi ne saman duci lokacin sallah yayi yayi kiran sallah wai salli yana yin sallah ga Allah ta'ala yana mamakin sa fa yaqulu Allahu azza wa jal Allah mabuwayi mai girma yana cewa unzuru udiba ila abdi zuwa ga na haza wannan yu'azzinu yana kiran sallah wa yuqimu salata yana yin iƙamar sallah ya kafu minni yana jin tsoro na qad ghafartu li abdi na gawarta ma bawa na wa arkaltu janna na sanya shi a aljanna kun ga dai ayyau kiran sallah daga cikin falalatai samun gafara da rahama da shiga cikin aljanna Allah da ita daga azabar Allah Allah ya yi mamaki makiyayi na cikin daji saman duwatsu yana kiwon dabbobi ne lokaci ya yi kiran sallah lokaci ya yi ya yi ikama wanda kaɗan ne cikin makiyaya waɗanda ka yin haka amma ga gawara tare da su ba su aikata ba sai yan kaɗan da Allah ya mamuwafaka idan muka lura za mu ga har yau dai cikin wanga gaba da muke na shi mai kiran sallah yana samun tsira a hishe shi da cikin wuta a sa shi cikin aljanna wanda ni ya shekara goma sha biyu yana kiran sallah aljanna ta waje gare shi to ya bayin Allah na akwai mulahaza shin kiran sallah duk irin wanda ya ga mutum ya ga dama yayi ko ko wanda manzon Allah ya karanta kaga akwai mai cewa Allahu akbar kaga wannan ba kiran sallah na ba akwai mai cewa Allahu aku bar shi ma ba kiran sallah na ba haka mai cewa Allahu akbar shi ma ba kiran sallah yayi ba wani bawan Allah yana cewa ala da ashhadu wanga duk dalgen kuna johala usuka buɗe baki banza Allahu akbar in kin in kiran sallah kakai dan kakka ce bar a bakka ga banza ka gani ko akbar kaula san daure shi akai akbar Allahu akbar Allahu akbar ba to ka to ka kama kiran sallah ba ba ka yi koyon kiran sallah ba ba a koya ma kiran sallah ba yana yiwa ma ka yi kiran sallah ka yi ta musulunci to ka ce ah, Allahu akbar wai kana tambaya ko akwai Allah tambaya da kai shin wai akwai Allah aka a shahadu shin wai ko ka sheda ka yadda Allah ilaha cewa ba abin bauta illallah sai Allah kaga kana tambaya aka yin kacce aka bar ka ce Allah manyan gangun mana kaga banna bisa ga banna don haka babu shakka kiran sallah akwai alheri da albarka da lada da gafara amma sai an koyi kiran sallan nan kuma wanda manzo Allah ya karantar da Abu Mahzura kamar wanda manzo Allah ya karantar da Bilal kamar wanda manzo Allah ya karantar da ladanansa kamar wanda sahabbai suka yi ruwaya ta hadisi mabambanta masu nuna yadda aka kiran sallah wani ya zo ƙarshe da ya kai ƙarshe sai ce la ilaha sai ya tsayawa la ilaha illilla kaga babu daɗin ji akwai dai ɓallace-ɓallace a ɓangaren kiran sallah musamman ɓanna mai girma yin madda ta ce Allah tambaya kake wai akwai Allah don kai baka yadda ba aka akbar da kaji mutum ya ce akbar ya yi madda to ya ce Allah manyan gangun mana <clears throat> ya zo bi lada saboda bai koya ba ya faɗa cikin halaka da haka nasiya da nake sai in yi makaina da 'yan uwa jama'a musulmi duk wanda ya san bai iya kiran sallah ba bai koyi kiran sallah ba kada ya dai kiran sallah don wurin bidan lada zai haɗa cikin halaka madadin ashadu Allah ilaha illallah da ce ashadu a shahadu Allah ilaha Illillah. babu daɗin ji to ga yanan dai ha ya alan eh ki ka cewa ha a bar shi ga banza don in ka ji jaki yana ha ha ko ya wato ha ya eh hayya za ka cewa hayya ha'un wanda ka yi ta ga makoshi da ka bude baki ka ce ha to ki ka cewa ha a bar shi ga banza da ka kiran sallah an da maimaice shi da a koya ayyalan sai shu ba haka manzo Allah ya koya da kiran sallah ba ayya sala, salat ayya ba ka ce ayya ala ajishu ba ba haka haka koya da kiran sallah ba kamar wadda ruwayoyi mabambanta su ta zo da haka ya ku bayin Allah ba kiran sallah Allah ya ba ku lada Allah ya ba mu lada Allah ya ba ku iko ku gyara wannan baya da manufar cin zarafin wani mai kiran sallah ko tozarta wani mai kiran sallah ko nuna wanda ka kiran sallah bai iya ba nasiha ta a ƙarƙashin koyon koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na kowa ya zo ya koya gagara basa da lada duk wanda ya shekara goma sha biyu yana kiran sallah ruwaya ta tabbata aljanna ta ba gare shi na Allah zai bashi aljanna amma wai zama kiran sallah na yake wanda annabi ya umarni da ayi ga kuma lokacin mu yana tsaye a saura falala guda <coughs> za mu ido wannan falala insha Allah ba wani tsawo gare ta ba ke a yi kiran sallah insha Allah na takwas daga cikin falalar kiran sallah man azana duk wanda ya yi kiran sallah wasalla ya yayi salla wa da shi dai bisara'i cikin daji sallat halfahul mala'ika kaji wata falala kana kai dai kana a cikin daji lokacin sallah yayi kai kiran sallah kai ikama katta da sallah sai mala'iku su zo bayan ka suna sallah rawa abdurrazzaq abdurrazzaq ya yi ruwaya wa sahahu albani albani yace ruwaya ta inganta an salman al-farisi <coughs> daga salman al-farisi qala salman yace qala rasulullah manzo Allah yace sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza kana ar idan mutum ya kasance bi ardin ga ƙasa a Idan idza kana rajul idan mutum ya kasance bi arbin ga ƙasa fahalat fahalat sala sai lokacin sallah ya tawadda ya yi alwalla ba in lam yazid ma idan bai samu ruwa ba idan bai samu ruwa ba bal yatayammam yayi taimama fa in aqama a ma'ahu mala'ika idan ya yi iqama mala'iku za su zo suna yin sallah tare da shi saboda ya tada sallah kaya na cikin daji shi dai wa in azana idan ya yi kiran sallah wa ya yi iqama sallah kalfahu! za su zo su yi sallah a bayansa min junudillah na rundunonin Allah ma la yura tarafahu waɗanda wato su waɗannan rundunonin na Allah a ba a iya ganin wato iyakar ga sunan talallaga a bayan ka sun zo suna sallah ya ku bayan Allah mun ji falalar kiran sallah Allah subhanahu wa ta'ala ya taimake mu ya taimaki ladane masu kiran sallah Allah ka ba su iko a kan su gyara su yi kiran sallah da kahora don su samu gawara da lada da rahama kamar da manzan Allah ya kwadaitar Allah ka samar da mu ka datar da mu alhairi na duniya da lahira سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك